العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليف فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى na'am za mu tashi a ina ne eh, eh mulhaqat haka ne mulhaqat ne jam'ul muzakkar salim wal mulhaq bihi eh, mulhaqat jam'ul muzakkar salim ulhika bi jam'il muzakkar an ga jam'il muzakkar alfazun uribat bi irabi waɗansu lafuzza wanda ake musu li'irabi kamar yadda ake li'irabi wa jam'i na muzakkar asali wahiya su ne asma'ul uqudi wato sunaye na gabobi na lissafi suna yake kiransu al-uqud gabobi na lissafi ay al-asharat wanda suke goma goma goma goma goma goma da yawa sune al-asharat goma goma goma goma amma daga wani goma ke farawa min 20 daga goma biyu lissafin mutanen da ke zaka ji goma biyu goma uku goma hudu ai wannan goma kaza ne saboda farkon fitowar kudi ina jin bosan yadda za su yi lissafi ba ne ake haka ishirina ila tsina goma biyu har zuwa goma tara da kuma ulu da alamuna wa ahaluna wa araduna وستون وإليون إيه، ستون جنن وردي أنا تكن إشرين إلى تسئين أنا ذكرني من إشرين إلى تسئين مثالي جاء إشرون تلميذا رأيت إشرين تلميذا مررت بإشرين تلميذا misali na biyu faza ulul ilimi mabuta ilimi sun yi nasara a karamtu ulul ilimi na karrama masu ilimi sallamtu ala ulul ilimi na yi sallama ga mabuta ilimi dokun kun ga ulu ya zama uli ina fata an gani tambihun fadakar wannan na can ƙasa a nan ne ake za mu karanta kaddama ya gabata an na nuna jam'il muzakkari salim nun na jam'i al salim tuhzafu zafu iza hadhihi al okudu ana sharewa idan aka jingina waɗannan uqud ayil 20 ila 90 mulhaqatun bihi eh, zafu. إذا أضيف هذه العقود أي العشرون إلى التسعين ملحقة به ولكن لا تغضف النون منها إذا أضيفت akwai abin nan kamar hada maganganun ne da haka ne ko anaku wane ne nasa karami da yana da kyau ba ni da na wannan dan karamin wani lokaci nasu shine daidai ta taqaddama an nuna jam'il muzakkar as-salim tuhzafu idha udifa نعم هذه الوقود أي الإشرون إلى التسعين ملحقة به ولكن لا توضب يا كما تأتي إذا أضيف أي قمع نيزفيا يا كما تأتي قمع سيأتي هذه الوقود أي الإشرون إلى التسعين ملحقة به ولكن لا تغضف نون, نون, نون منها إذا أضيفت فتقول هذه عشرونك خذ عشرينك إلى هكذا wato alaman da ba sa ba ne yadda aka har hada maganan kuma aka sake maimaitawa idan alokodu ne za a yi jinginansu mudafin da mudafin yalai to ba share nunun ɗinsu su inda suka bambanta da jam'i muzakkar salim kenan ishirunaka ishirinaka eh, ra'aitu ishirinaka khudh ishirinaka ka gani hadhihi ishirunaka ina fata an gani kaifiyatu sai kaifiya na jam'il manqusi wal maqsuri wal mamdudi al manqus mai ya al maqsur mai alif al mamdud mai alif da al a tugune iza kana lismu mankusan idan suna mankusi ne wa da jam'uhu kuma ana son ai jam'in sa to huzafu ya'uhu sai a share ya'un ɗinsa sa wa yudammu ma qablaha sai ai damman abin da yake gabanin sa in jumi'a bil wawi wan nuni idan aka yi masa jam'i da waw da nun wa taqulu ja al-qaduna rauna ja al-qaduna ذهب الراؤون وتبقى الكسرة إن جمع بالياء والنون amma kisra ne za ta koma wato za ta zauna kamar yadda take idan aka yi ya'un da nunin dun ya fi munasaba in kullura za ku ga munasaba ake nema wa taqulu an ko su ne suwa alkalai ko masu biya warra'ina makiyaya eh makiyaya su ne warra'ina makiyaya ko kuma shugabanni ko eh, ko shugabanni to wannan fa mai ya kenan saboda qadi da ra'i qadi da ra'i shine to bari mu je mai alif mu je wal maqsuru idza jumi'a jam'al muzakkar salim tuhzafu alifuhu wannan kuma ana share alif din sa wa tabqa al fathatu allati qablaha sai dai kuma fatahan da yake kafin wannan yana wanzuwa sawa'un jumi'a bil wawi wan nuni aw bil ya'i wan nuni ba ni naka eh, naka karami ne tsohon bugu ne yafi kaman yafi fitar da abin nan gaskiya namu ana samun ɗan kurakurai a ciki na'am ka ta kulu sai ka ce ja a mustafuna mu haka yasa mustafuna kuma kuskure ne mustafauna ne sarai da gaske wa mutakuna ma kuskure ne mutakauna ne eh, ko mun taqauna muttaqauna ko mun taqauna duk ɗaya ne muntaka da muttaka saboda ismi ne na mafuli wa ra'aytu mustafaina wa muttaqaina dalilan al alif to me yasa shi kuma ba ba ai don ma kamar yadda aka yi a mankufi ba don a samu dadin fada dole wasalin sa ya canza in wau ne don ma ne idan wajen nasuba ne da ainihin jarra ne to kisra ne to amma shi kuma wannan idan aka ce za a yi kaman wancan to zai rikitar shi yasa in aka share alif dinsa to fatahan nan zai tsaya duk yadda aka juya da wawun da nunun da ya'un da nunun fataha dinsa ne kawai zai tsaya shine bambanci shi yasa duk wanda ya gani in ya haddace yana gani zai ce shi wannan asalinsa makasuri ne al'ismul maksur ne an gane ko nan mustafauna ne bai ba ni ba ni fensil dinka wasara makallau mustafauna eh da kuma muttaqauna sai wal mamdud al mamdud shine wanda yake karshen sa da alif da alhamza zugune yu'amalu fil jam'i mu'amalatahu fit tasniya to yadda ake wa tasniya haka ake masa abinda yake sai a mayar da asalin sa ko a jujjuya shi fa taqulu hasana'u hasana wani hasana watu shine bambanci alhamza an mayar da shi wa hasana wani saboda hasana'u din nan mace ce hasana'u hasana wani hasana watu zakariya'u to sai dai kuma ga sunan maza shi kuma ya kare da alamun sunan mata to duk da haka sai ka ce zakariya u zakariya wani zakariya wuna shi kuma daɗinsa kenan inda ta'un ne da shi ne ba zai yi ba yana da wuyan sha'ani saboda haka in na mata ne na mata in maza ne na maza ko da ya kare da alamun mata alif dai da alhamza a tsugune in kanat hamzatuhu litta'anis idan hamza na ta'anisi ne wa amma idza kanat asliyatan amma idan asliya ce fa tabqa ala haliha za ta kasance bisa halinta wa taqulu qurra mai bauta da muka karanta a can baya qurra'ani qurra'una kaga maza kenan wudda'u wudda'ani wudda'una kaga maza kenan kama taqaddama fi tasniya saboda ƙura maza ne almuta'abbas annasik ka gani shi shine wanda yake annabi alhasan wala yujma'u jam ba a wannan jam'i illa a alamun zukurin ukala sai dai ku sani sai dai idan al'alam ne na maza masu hankali wa fuhun da sifofinsu wa fuhun ba wa ausa wa awsafuhum wa eh, wato akwai larabawan da suke wani abu nan ne saboda su gargaliyan su aka suka tashi awsafuhum awsafuhum eh kaman alhujurat da alhujurat bi shartil khuluwi min minatta ta da sharaɗin gofanta da ta kama muhammadu na nasihuna to wannan kenan sai dai tambihun ga fadakarwa zakariya fil ma'ana muzakkar sunan namiji ne fa fil lafzi muannas amma wajen lafazi mace ce qauluna fadin mu bi shartil qulub kuma kenan bi shartil qulub min ta da sharadin baya hade da ta to bai kawo mana misali ba fasmul alam saboda haka duk suna na alam idza kana akhiruhu ta'a idan karshen ta wato idan karshen ta ne ka hamza eh, ka hamza fala yujma'u ba za a tara shi jam'u muzakkar wato jam'i na muzakkar saliman ba bal yujma'u jam'u muannas saliman ko kun ji fa wa yuqalu hamzatun talhatun qala sha'ir rahimallahu a'zuman dafanuha Allah ya ji kayin waɗansu kasusuwan da aka bitsi ne bisajistana asajistana eh talhatan talhati talhatal talhati talhatu dalhatun dalhatoti dalhatoti da yawa to shi dalhamsu ne eh, kaga ya fita kenan wato shi ne dalhan gaskiya amma duk sauran dalhan kame-kame ne to a talhati kun gani dalhatoti kuma alhali na maza ne saboda talhatu sunan namiji ne amma lafazin mace ce to an ka zo jam'i jam'in mata za ka ba shi sai jam'u takfir jam'in da yake ya karye daga ka'ida na muzakkar asalin a aw annas asalin as wa ma tagayyara bina'u mufradihi eh, huwa ma tagayyara bina'u ba bina'i ba bina'u bina'u mufradihi shine wanda ginin mufrad ya canza indal jam'i yayin jam'i shine kakkaryawa kenan amma salim shi bai karya ba kara yi na maza ko na mata amma taksir shi karyawa yi kama ta kulu fi rajul kamar yadda za a ce wa rajul rijalun wa fi kitabin kutub wala auzanun kasira yana da auzan da yawa marji'uha ila sama mafiya yawa sauraro ake as-sama'i kulura in ka as-sama'i sama as-sama'i sauraro ainun ne bambancinsu yasa wani in yana magana sai ka kasa ganewa to amma ka fahimci sigar maganar ne za ka fahimci menene eh. mafi yawa za ku ji malaman hadisai suna ci as to in ka ba wai sama suke magana ba su shi ne shine ji da kunnensa wa a sahihai ne saboda haka sai an ji larabawa sun fada ko an ciro daga larabci ingantacce wa huwa kismani ya kasu kashi biyu akwai jam'u qilla wasu na ce qulla amma ina jin kamar lokacin da muke don kulla din nan abin nan ne yayi irin tuluna din nan ne qilal amma lokacin da muke haya islamin aji ɗaya ko menene ko aji biyu ne ko haya islamin ma yaka jana jam'u kulla wai killa kenan wa jam'u kasara to nan kuma sai a ce wa jam'u kusura eh wanda an ce masa killa an ce kulla wannan sai a ce kusura da jam'u kasra wa auzanu jam eh, wa auzanu jam'il qillati arba'a wazani na jam'ul qilla guda hudu ne su suna da sauki a adaha fa jam'u kasara amma kuma bayan nan wannan jam'u kasara su kuma suna da yawa ina ji shi ya sa yasa ya kauce ma gaba daya ya sa ya kauce saboda jam'u kasara suna da yawa akwai ma wanda suke karewa bai sai gati mun halbi mu duk suna ciki to amma waɗannan af'ulu akwai af'alun af'ilatun fi'ilatun ramin guda hudu ne af'ulun af'alun af'ilatun fi'ilatun af'ulu anfusun rayuka ayunun idanu idanu guda nawa ne eh ta sun fi biyu ido guda daya idanu biyu da yawa a kai ma kana karanta hausa ne hausa kake karantawa ne har usun to kai kai ba jari ne ko mai mai hada ka da hausa mutanen filu daga ina ne suke mutanen filu daga filato ne ko

wanda suke wazanin af'alun a'malun ayyuka aqwalun zantuka ahwalun halaye amma lalle ke sa wani lokacin marubuta suna da hikima kaga a'malun aqwalun ahwalun fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali af'ilatun akwai af'ilatun kuma a'amidatun ginshikai an san ginshikai ko eh na'am ar'ifatun gizagizai akwai wanda nasu aka sa argifatun naku argifatun eh to gurasai kenan gurasosi masa me jam'in masa jam'in masa masosi eh masosi a wani gari da manguzo ko masosi da eh, shi ne argifa aifa shi ne kaman maka samu ari da lokaci suna maganin kaman eh, arif da ainihin shi ne kaman eh, yaro da ubangidansa kenan da alhamza kuma irin girgide na sama na'am amma ni nawa ar'ifa ya sa ko kuma na ku argifa da duk daya za ta matu shi ma jami'in abinci me jami'in abinci sai dai abinci daban-daban eh, amma kuma ba masu yawa ba duk jami'in da ka gani a nan ba wai masu yawa ba ne yan kaɗan ne sai dai kuma yan kaɗan ka ga mu a wajenmu babu wannan bambanci don da jami'in killa da kasara mu a wajenmu mai yawa ne duka ɗaya ne Sai ilatun fitiyatun wasu 'yan samari gilmatun wasu 'yan yara sibiyatun wasu 'yan taye yara 'yan kanana kenan eh sai dai kuma nan fa kaman ya kawo mana luga ne gaskiya fitiyatun kaga samari kenan sun ya aure ko ba su ya aure ba dai ba sun zafin gari ba a gilmatun wannan to yara su ma 'yan kanana ba san matsalolin da iyayen suke fuskanta ba sibiyatun wani lokaci su kan ma suna ganin mamu ma ta fi baba ka san yara kanana su abinda suke gani ai mama ta fi baba komi mama ne take yi sai sun yi wayo sai su gane ake ba su da hankali da <laughs> eh, wallahi kuwa na'am to wannan kenan to kun ga shi jamu tafsir al'amarin sa yana da ɗan sauki gaskiya shi dai kawai yana bukatan a kiyaye ne a haddace ko jam'ul mu'annas as-salim wal mulhaq bihi jam'i na al mu'annas as-salim huwa lafzun yadullu ala jama'ati al-inas lafazi ne wanda yake gwada jama'a na mata bi ziyadati alifin wa ta'in ala akhir mufradihi wanda ake kara masa alifin da ta'un a karshen mufrad dinsa misalin maryamat wa zainabat fi maryama wa zainab a can baya mun yi wa idza kana akhiruhu idan karshen sa ya kasance ta am marbuta ta ce rufefiya ka fatimata wa aishata hudifat to su share su ake wajen jami'i fa taqulu fatimatun wa aishatun gani wani zai dauka wannan rufefen ne aka bude to share shi aka yi ba bude shi aka yi ba in ma bude shi aka yi to an sa alif kafin sa an sa sanda kafin sa hmm. saboda haka fa yurfa'u bid damma sai ayi masa rufu'a da damma wa yujarru bil kasra ayi masa jarra da kisra alal asli a bisa asali kamar yadda muka yi baya sai dai wa kharaja anil asli ya fita daga asali fi halatin nasbi a lokacin nasaba fa yunsabu bil kasrati nan ma ana masa nasaba ne da kasra annaiba anil fatha wanda take wakiltan fataha eh, saboda shi fataha din ba zai fito ba to dole a yi kasara a cikin jam'i na mu'annas as-salim mislu najahatil fatimatu a akaramtul fatimati a ila al-fatimati a akaramtul fatimati da ya kamata a akaramtul fatimata to ba zai yi ba amma idza kanat ta'u wasliya amma idan ta din asali ce fil mufrad mislu baitun misali baitun fa jam'uhu jam'u taksirin to wannan shi jam'u taksirin ne aka ji larabawa suna masa mislu abiyat da buyut eh abiyat da buyut sai dai abiyat din nan wani jam'i ne af'alun jam'u killa ne buyut jam'u kasra wa amwat eh wa amwat sannan Eh, eh, amwat gashin nan shi ma ta'un din yanzu ya fito na'am jam'u taksirin mislu abiyatin wa amwatin eh hadhihi abiyatun wa hadhihi to kun san amwat din nan amwat ba wai na ma ta'anisi bane eh tunda zaka ce amwata amwatan eh abayatan abayatun abayatin amwatin amwatun suna iya zuwa sai dai waɗannan jam'i gaba ɗaya jam'i ne na ƙilla talawazi ne af'alun afiyatun amwatun da sauransu mulakatu jam'il mu'annas a salim abinda ake riskar da shi da jam'ul mu'annas a salim wato hukuncin su ɗaya ne ulhiqa bi jam'i al-mu'annas salimi iris rizkanar ga jam'i al-mu'annas as-salim fi irabihi wajen irabin sa akwai ulatu nina wa yasa yasa daban ulatu wa adri'atun ulatu bani za ku ga u din ya rubuta shi daban ya eh, kuskure ne hada su waje guda ya kamata hulatun wa azri'atun kai kuma naka azrin ne ya dan fada da shi da ri'atun azri'atun a hali suke hulatun <clears throat> wa azri'atun sune kalmomi guda biyu da ake magana eh kujala ya karkashin su li'annahuma saboda waɗannan kalmomi guda biyu la mafrada lahuma min lafzihima su ba su da mufrad a larabci wa azri'atun azri'atun din nan ismun maudi'in sunan wani wuri ne maudi'in wani wuri maudu'in kuma topic maudi'in wani wuri wa ulatu bi ma'ana sahibatu ulatu kuma sahibatu wa in kunna ulati hamlin anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna bi ma'ana sahibatu ma'abuta saboda haka in kunna yin sun kasance ulati hamlin eh, ulati hamlin ma'abuta ciki ne to da larabci in za ka zo ulati ulati sai ka ce udin ko kuma da tajwidi ba a faɗa ko za a fitar da shi wata ƙulu ja'ad ulatu fadlin ma'abutan falala sun zo amma fa mata ake magana a karamtu ulati fadlin kun ga ya karbi wasalin jam'u ma'annas salim maimakon fataha a karamtu ulata ba zai yi ba sai dai ulati fadlin marartu bi ulati fadlin kun ga ya karbi wasalin jam'i na al-mu'annas as-salim hadihi azri'atun ra'aytu azri'atin marartu bi azri'atin sunan waje azri'at eh, ina jin kasan sham ne ko yaman ne na'am to sai kayfiyatu jam'il maqsuri wal mamdudi ma jam'a muannas salima maqsuri da mamdudi ya ake maishe su jam'i na muannas eh me yasa bai kawo manqusi ba saboda babu suna manqusi hmm, kaga mata sun ci gaba <coughs> sai suna ya guda biyu al-ismul suna wanda yake makasuri wane ne suna makasuri kun san shi ne mai alif a ƙarshen sa kalibu alifuhu alif din yana koma ya anya inda jam'ihi yayin jam’insa haza hazal jam wannan jam fa taqulu fi huda ismu imra'a sunan mace ce eh, huda akwai wata huda ko mikan huda ko huda ne ma aka canza eh, huda ne ko mu kuma huda muke fada sai mun ja huda shi yasa ragunan ina ne cadi ne eh, su ma huda huda huda din nan sunan mace ce da larabci fudla sunan mace ce sa'uda sunan mace ce sun yi amfani da su sai ka ce hudayyatun fadlayatun sa'adayatun an gani da eh, hudayatun hudulayatun su'udayatun haka ya kamata eh, haka ne ku yawwa bi kuma ka gani gaskiya akwai hudayatun kuma ne ma hudulayatun su'udayatun an gani eh illa idza kanat alif sai dai idan alif din salisa ta kasance ta uku ce wa asluha alwa kuma asalin ta wawu ne to kun ga inda yake rikita mu kenan wato lissafi ne sai a shiga nan kuma a ce kaza ga gani fa turaddu ila asliha sai kama yadda ita zuwa ga asalin ta ta qulu fi asa sai ka ce cikin asa wa raja shi ma alamul li unsa duk sunan mata ne fa da larabci asa ba fa sanda ba da raja shi sunan mace ce alamun li'unsa sai ka ce aswatun wa rajawatun wal mamdud amma suna wanda yake mamdude tankalibu hamzatuhu hamzansa takan koma wawan wa in kanat litta'anisi idan na ta'anisi ne eh, a can baya mun yi magana wata taqulu fi sama wa azara wa hamra samawatun azarawatun hamrawatun sama sama azara wato budurwa kenan hamra jajazir zai ka ce samawatun sammai azarawatun yan mata hamrawatun jajaye kamar timatir eh sai hamzatul wasl to an canza lokacin sallah ne ya kamata a canza yau eh, eh saboda yau da wuri haka kira sallah inda haka ne kamar ya canza kamar da talatin da biyar haka ko da wani kamar haka talatin da wani abu haka kira sallah magriba barai to kun ga ya kai da haka awa guda kenan sai to bari mu yi wannan hamzatul wasl din nan so sai mu tsaya hamzatul kasr hamzatul wasl hamzatul wasl hamzatun za'idatun hamza ce wanda aka yi mata kare aka kara ta yuta biha ana zuwa da ita ne litakhallus min al-ibtida'i bis-sakin don a kubuta da farawa da sakin shine sakin abinda bai da wasali dauri li'anna al-araba domin kun ga su larabawa la tabtadi'u bi sakinin su ba su fara abu da da dauri ba su farawa yasa duk kalmomin larabci kaga farko an sa dauri to ya zaka yi ka karanta shi ma ai ba zai karantu ba ai karantuwa saboda haka ko dai ka kirkiro wata kalma mai wasali kafin sa ko kuma wannan daurin nan da aka yi shi a harafin farko ka nema masa wasali ko ta sama ko ta ƙasa ka fara da shi amma haka kawai ka ga ɗauri ba zai ba su ba ya yiwa shi yasa aka ce hamzatul wasli tuktabu ana rubutawa wa yuntaqu biha ana furuci da ita fi awwalil kalami a farkon magana lafiya suna yi amma banda tsakiya eh sai dai mu a locality din mu wani lokaci in abu yayi yawa mukan mukan fade shi saboda za a fi ganewa wato sarufi kalimatin kuma ana lissafinta cikin kalmomi don ba za a jefar da ita ba wahiya misali al kun ga wannan da alhamza din da lamun din dukansu masu ɗauri ne amma ba za su karantu ba eh malaman islamiyya malaman hadda eh ana maganar lamul kamariya da lamul shamsiyya wa ismun kun ga shi yasa ya ta kawo mana wa in ka cire wajin da ya za karanta ismun in ka bar wadi me zai zama wasmun to shi ne bambanci wabnun wasmun suna wabnun ɗa wabnatin ya wamru'un wannan masallacin fada ne gwamnatin eh, ya wamru'un mutum wamra'atun mace wasnani biyu maza wasnatani biyu mata wa fi madil fi'il al-kumasi wa sudasi duk fi'il madi na al-kumasi da sudasi shi ma ƙarin yayi yawa duk ƙari ne wa amruhuma shi ma wa mazdaruhuma wa amru sulasi fi'il al'amur na sulasi if'al in ka cire kasawa waf'al salamtila albabu maftuhun innal baba maftuhun ismi muhammad inna ismi muhammad to kun ga mu inda yake ba mu saboda in kafa da haka sai wani ce eh sai ka ce inna ismi to ka saba ga'ida gaskiya eh, inna ismi ba ga wanda zai ce to lalle yau na ji wata kalma sabuwar kalma in nasmi ya ce ta ina zan fara <coughs> ya rasa ta ina zai fara kin suna na muhammad ibini zakiyun na bani zaki dana yana da kokari ibnati zakiya na ibnati zakiya ya ta kenan imra'un hadara wani mutum ya zo inna imra'an hadara imra'atun ja'at wata mata ta zo inna imra'atan inna imra'atan sai mu ce inna imra'atan mu ma yafi mana dadin fada saboda wani zai inna imra'atan hadara inna imra'atan ja'at tajwidi ne kake a cikin larabcin isnani huna biyu ne anan inna sunaini huna isnatani najahata guda biyu mata sun wato sun yi fasin inna sunataini na jahata in shara ha. wannan fi'ili wani irin fi'ili ne en shara ha eh kumasi in shara ha wa in tu al-kumasi istakraja wa istakhrajtu a sudasi in shi ne ya wanye na wanye na huce استخرج يا بيتر تناني مي بيتر وا ان شارع وانتلق ان شارع إيه، كسب صوتك كانك كوني منا وانتلق كسكي الكوماتي استخرج كبيتر كنمي بيتر وا استخرج كنمي يوا تا سوداتي انشراهم مصدر انطلاق الخماسي استخراج مصدر واستكثار مصدر ناء الثلاثي ودخول في الامر الثلاثي واكتب الثلاثي حركة حمزة الوصل تو حركة حمزة الوصل مكسورة دائما حمزة الوصل كسرة take دائما إلا في ال سيدتك اللام القمرية دلام الشمسية والأمر من آه... والأمر Eh, walam da kuma fili lamu min yab'al daga ainihin yab'al madmumil ayn eh, wanda yake wannan da ya kamata a ce wala amur. koma wala amur da fi'il amr min yab'al wannan ya kamata ya kasance a tsakanin kautaini haka al madmumil ayn daga fi'ili na yab'alu eh, yab'alu. amma kuma madmumul aini fa innaha maftuhatun mafa'ula yaf'alu kenan fa'ula yaf'alu maftuhatun fil awwal madmumatun fis thani al madrasa al amthila al faslu al fina kaman udkhul eh, dakala yadkhulu gaga gamma ne qa'ada yaq'udu uktub kataba yaktubu a cikin mudari din sa ne madmunul ayn fa innaha maftuha awwal madmuma fi thani haka ne eh to amma ba ba min yaf'alu bane sai dai yaqulu na ka haka aka sako ni na karanta ma ban lura ba ko kana bacci bacci ne Eh, menene aka sa naku yaf'alun yasa eh bin yaf'ulu dai yaf'ulu ne wake fa'ala yaf'ulu ai na jin kaman menene fa'ula Ulu ne eh fa'ula Ulu ne fa'ala Ulu ne shi mai akwai fa'ala yaf'ulu eh kwarai da gaske da kala ya a yi fa'ala ya fulu ne ya fulu za kusa al'amsila misali al-madrasa alif dalam al-faslu alif dalam al-fina alif dalam amma na wajen isimi ta yi wajen fi'ili udukul uqud oktob da shi ya kawo mana ya kawo mana mai alif da lam ya kawo mana eh, na amur din abin nan na'am sai hamzatul khat'i wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala مالك اللهم بحمدك أشهد أن إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك